taron na ƙasashen nahiyoyin biyu na zuwa ne lokacin da ƙasashen turai ke ci gaba da alakanta makomarsu ga nahiyar afirka sakamakon tururuwar baƙi daga nahiyar ta afirka zuwa ƙasashen turai da kuma hare-hare irin na ta'adda da ƙasashen na turai ke fuskanta wannan taron kazalika na zuwa ne lokacin da ƙasar china da ma ƙasashen larabawa da ke yankin tekun fasha ke ƙoƙari wajen samun ƙarfin faɗa a nahiyar ta afirka wacce ƙasashen turai ashirin da takwas ke da ƙarfin siyasa da ma na faɗa da take jawabi biya a gefen taron shugabar gwamnatin jamus angela merkel ta jaddada muhimmancin kawo ƙarshen safara da kuma bautar da al'umma da ake yi tare da samar da hanyoyi da doka ta tanadar wajen shigowar 'yan afirka zuwa turai hakan na zuwa ne a daidai lokacin da take shan matsin lamba a cikin gida don magance irin tururuwar da baki ke yi zuwa jamus aber sehr ähm, abu ne mai muhimmanci mu taimaka wa 'yan afirka wajen kawo ƙarshen safarar mutane tare da ajiye su da ake a libya ko kasuwancinsu da ake yi cikin wani mummunan yanayi yan afirka na nuna fushinsu matuka kamar yadda nima nake ciki wannan shi yasa muke da manufa ta bai ɗaya wacce kuma za ta yi tasiri a wannan taron das sicherlich auf dieser Konferenz auch eine Rolle spielen wird. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke halartar taron ya nuna damuwarsa dangane da yadda ake safarar 'yan nahiyar a wani batu da ya ce kamar ciniki irin na akuyoyi taron na mayar da hankali ne kan harkokin ilimi bunƙasa matasa da kuma samar da ci gaba don kawo ƙarshen yadda 'yan afirka ke jefa rayuwarsu cikin haɗari wajen tsallaka teku don neman ingantacciyar rayuwa a turai kimanin 'yan afirka dubu uku ne ke ɓacewa ko mutuwa a duk shekara a tekun mediterranean ƙungiyar tarayyar turai na fatan tallafin da za ta bayar ga ƙasashen zai iya rage yawaitar 'ya'yan nahiyar da ke kwarara ta cikin sahara da tekun mediterranean Mediterranean zuwa Turai, shugabannin ƙasashen Faransa, Belgium da kuma Luxembourg, waɗanda dukkaninsu matasa ne 'yan ƙasa da shekaru arba'in na ƙoƙarin nesanta kansu daga irin mulkin mulkawun da ƙasashen Turan suka wa nahiyar ta Afirka, inda suke alkawarin tallafawa afirka wajen samar da ci gaba, kamar yadda Charles Michel, Firaministan ƙasar Belgium ke cewa. yace shi yasa muke sanar da cewa a matsayinmu na matasan shugabanni a turai dole mu samar da hanyoyin da za mu bunƙasa juna tare da samar da kyawawan manufofi tare da takwarorinmu wajen inganta tsaro da ci gaba kan haka za mu yi aiki tukuru. Ƙungiyar tarayyar turai EU ta ware biliyoyin kuɗi na euro don bunƙasa tattalin arzikin Afirka da kuma ƙarfafa haɗin kai da ƙasashen nahiyar wajen dakila matsalar 'yan ta'adda matsalar da su ma ƙasashen na Afirka ke fama da ita. Abin jira a gani shine ko taron na ƙasashen Turan da na Afirka zai taimaka wajen kawo ƙarshen irin matsalolin da nahiyoyin biyu ke fuskanta musamman ma nahiyar Afirka da ke zama ta baya ga dangi.